Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban ƙayataccen labarinmu mai suna a daren farko wanda yake zuwa muku a tashar Farfajiya Hausa TV tare da ni mai gabatar muku Maman Dija. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. A baya mun tsaya inda Bashir ya yi murmushi ya ce Abubakar kai ne ka haifar wa da Fatima wannan ciwon. Ya ja tsaki to ina ruwanka kai dai kayi yi aikinka. Kai dai ka aikinka mana ba son sa ido. A yanke shawarar sai an kai Fatima gidan wanda ya haɗa da Yini da Fati da Fati guda biyu. Amma a ranar da za a kai ta da yamma za a yi kamu ɗaya da walima. Ta dai ji sauƙi sai abin da ba a rasa ba. Tun a safiyar yau Ladi ta dawo gidansu. A gidan ɗan Hausa aka shirya za a yi kamu. Ango da abokansa ma za su halarci gun. domin za a yi kamun ango daga ƙarfe huɗu zuwa biyar. Za a yi komi a gama. Da haka ƙarfe uku da rabi na yamma aka fara ɗaukan mutane zuwa gidan ɗan Hausa. Mawaƙan zamani na cashewa ana wasa ango da amarya da iyayensu mama da abba da inna masu halarci ku Malam ne ya ce ba zai je ba. Yau shiga ango da amarya ta kasance dark da light brown. Shi shadda ita les, abin ba a magana. Kyau an yi shi sai wanda ya gani. Duk wanda yake gun ya yaba wa haɗuwar ango da amarya saboda sun yi kyau na ɗaukan ma'ana. A yau an ga abin da ake kira macin Kalanda da aka raba a gun ta ja hankulan mutane da yawa domin an yi wa a wani irin yanayi mai ban sha'awa wanda yake tabbatarwa da jama'a tsananin so da ƙaunar da ke tsakanin ango da amaryarsa. Lokacin da mawaƙi ya nemi fitowa ango da amarya filin rawa don su taka, ruɗewa gun ya yi, domin cewa ya yi zai ga wanda zai riga wani miƙewa tsakanin ango da amarya. Fatima ta yi wuf ta riga ta Khalifa miƙewa, gaba ɗaya aka shiga tafa mata. Mawaƙi ya ce kyautar Fatima ta farko ce sannan ta ta Khalifa, tunda ta riga shi miƙewa. Lokacin da suka iso filin rawan iyayensu da abokai da dangi aka dinga yi musu ruwan kuɗi, har ya kasance babu Abin da kake gani a gun sai sabbin kuɗi suna tashi sama da ƙasa. Ƙarfe biyar da rabi aka yi kamun amarya ƙarfe shida kuma aka yi kamun ango. Shi da rabi aka rufe taro. Shida da rabi aka rufe taro da addu'a na musamman. Daga manya kuma shahararrun malamai bakwai saura kwata aka tashi. Ƙarfe takwas aka shiga wata liyafar inda malamai mata suka yi wa ango da amarya faɗakarwa ta awa ɗaya kacal yadda za su zauna da junansu. Karfe taran dare aka ɗauki amarya zuwa ɗakinta bayan iyaye da ‘yan uwa da abokan arziki sun yi mata nasiha zama lafiya tare da addu'a Allah ya sanya wa aurensu alheri tare da albarka. Duk inda amarya ta gifta sai ƙamshi mai daɗi da sanyaya zuciya ke tashi. Wannan shi ne asalin labarin. Masu sauraro sai ku yi jimirin biyo ni ku ji yadda aka kaya. An dai kashe Dr. Khalifa a daren su na farko da aka kai Fatima. Shin waye ya kashe Dr. Khalifa? Shin ina labarin ba ku biyo ni? Ƙarfe shida daidai na yammacin Alhamis jirgin da ya taso daga Legas ya dire Jidda a airport ɗin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano. Tana rataye da jakarta ta hannu ta shiga motar gidansu da aka zo ɗaukanta. Tana shiga gidansu aka ruɗe da murna ga Jidda ga Jidda. Ta zauna a falon mahaifiyarta, suka gaisa tare da tambaye-tambayen 'yan uwa da abokan arziki. Ummansu ta ce, ke dai Jidda idan kika sa wa ranki abu, sai kin yi shi. Har yaushe kika je London inda za ki ce sai kin zo hutu? Ta ce, wallahi ummi ni ma ban yi niyyar zuwa ba. Haka kawai a wannan satin na ji gaba ɗaya hankali na ya tashi da zaman London ɗin. Ga mafarkai ina ta yi marasa daɗi. Na yi na yi in jure na kasa. Kwana biyu ne da suka wuce ko bacci ba na yi sosai. Umma ta ce to Allah ya sa alheri, Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani. Ta ce amin ina abba. Ta ce ya fita amma tun da yamma ta yi yana hanyar dawowa. Ta ce bari in yi sallah in je gidan su ummi. Wai tana shigowa kuwa na san rashin kirkinta. Umma ta girgiza kai ta ce wayyo Allah, ai ummi gaba ɗaya ba ta cikin nutsuwarta. hankalin kowa a tashe yake sakamakon wani abin tausayi da ya faru a firgice Jidda ta ce umma meye ya faru umma ko shi yasa idan na mata waya ba ta shiga a kwana biyun nan ta ce ai idan kika ga ummi sai kin tausaya mata saboda firgicin da ta shiga ai na yi zaton ta gaya miki a waya ma sai ta ce wai me ya faru ne umma umma ta ja dogon numfashi ta ce hmm da ranar aka kashe Dr. Khalifa da Fatima yanzu haka zancen da nake miki yanzu haka zancen da nake miki Fatima na ƙulla ana tuhumar ta da laifin kashe Dr. Khalifa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jidda ke maimaitawa, jikinta na rawa ta buki kirji ta ce, Mama an kashe Khalifa ta amsa cikin tausayi. An kashe Khalifa Jidda, kuma Fatima tana cikin mummunan zargi, Dan ita da kanta ta amsa wa kotu cewa ita ta kashe shi. Jiya ta girgiza kai ta miƙe tsaye ta ce, Fatima ba za ta kashe Dr. Khalifa ba, ko da a ce ba ta son shi ba ta da dalilin kashe shi. Akwai wanda na sani wanda ke da dalilin kashe shi, kuma shi ta kashe shin ne kuma ita da ta kashe shin ce za ta fasa kwan. Ni na san wanda ya kashe Dr. Khalifa da dalilin da ya sa aka kashe Dr. Khalifa. Jiya ta ci gaba da ta yadda magana wanda ya sa mahaifiyarta cikin tashin hankali. ta zaro idanuwanta gaba ɗaya cikin kaɗuwa take kallon Jidda. Ta ce, ke ‘yan nan, kin san abin da kike faɗa kuwa? Na sani umma. Kin sani, kin sani Jidda? I na sani mana umma. Idan babu rami babu abin da ke kawo batun rami. Wannan magana da idan mutum ya ɗauke ta ya san abin da ya taka. Haka kawai ba zai faɗa ba sai yana da hujja. Hujjan ma mai ƙarfi. Umar ta jinjina kai har yanzu fuskar ta a razuni ta ce, Jidda ki yi wa Allah da annabinsa kada ki ƙara furta wannan magana, ballantana wani ya ji ta ki ja bakinki ki shiru. Jidda ta yi murmushi ta ce, Umma na yi zaton zan Na yi zaton za ki tambaye ni inda na san wannan maganar mai cike da gagarumin sirri ba wai ki dinga roƙar kada in faɗa ba. Kuma in ɓoye wannan maganar ko kuma ki shakka inda na ji ta. uma ta girgiza kai ta ce Jiddu tsoron haɗarin da ke cikin maganar ne ya firgita ni. Ya sa na ruɗe ni ɗin ma da kike faɗa wa tsoro nake ji. Balantana idan magana ta basu kowa ya ji. Kin san irin wannan maganar gagaruma ce kuma ni ban yi shakka don na ce kina da masaniya akan kisan kalifa ba. Saboda ba zai yi ki faɗa hakan ba face lallai kin sani. Mamaki na shine a ina kika sani ke da ba asa ke A ina kika sani ke da baki a ƙasar? To amma tsoron da naji ji ya sa maganan mamaki ta kau a zuciyata. Nake roƙon ki rufa kanki asiri ki rufa mana. Da zarar kin furta wannan maganar za a shiga tuhumar mu. Ta ce Umma yaya za a yi ina ganin gaskiya ƙiri a rufe ta. Yanzu sai ki sa ido a kashe Fatima? A halin ba ita ta kashe Khalifa ba. Dole in bayyana wanda ya kashe Khalifa. Yau ɗin ta miƙe tsaye. Kuma ki kwantar da hankalinki babu abin da zai sami mu sai alheri insha Allahu. Ita ma Umar miƙewa tsaye ta ce ina zan kwantar da hankali na Jidda? hankali na ya bar kwanciya in dai kika fasa wannan magana Ni dama na sani ban faɗi Ni dama na sani ban faɗa miki ba. Ta ce Umma ko baki gaya min ba zan ji zan ji dai ki ta min addu'ar neman kariya Allah shine mai kowa da komi. Ta riƙe hannunta lokacin da ta yi hanyar fita ta ce, Jidda kadda ki jefa kanki cikin haɗari. Ta katse ta Umma ba za ki tambaye ni wanda ya kashe da Khalifa da dalilin kashe shi ba, sai rayu sai rayuwa ta kike neman karewa, to bari ki ji. Kariya tana kun Allah ban taɓa tunanin zan dawo Najeriya a wannan lokaci ba haka kawai ina zaune hankali na ji ya tashi. Allah ya dawo da ni ne don ya toni asirin waɗanda suka yi wannan kisa. Allah ya dawo da ni ne don ya kufutar da Fatima, kin ga kuwa ba ni da dalilin da zai sa rufe bakina don in kare rayuwata. Jin an kira sallar magariba ya sa Jida ta fita, tana faɗin ina zuwa Umma. Hankalin Umma ya tashi sosai zuciyarta ta shiga harbawa. Kaffa yarinya nan ta jawo mana fitina, ya kamata in sanar da babanta halin da ake ciki. Wannan magana mai haɗari wa zai sa kansa a ciki don wauta. Tana cikin wannan tunanin baban su Jidda ya shigo tare da bab da babban yayansa Alhaji Nazifi. Yawwa Alhaji gara da Allah ya kawo ka, Lila dai ta dawo mana da fitina tana neman jefa mu cikin zargi. Ya ce me ya faru daga dawowarta? Ta bayyana masa duk abubuwan da suka tattauna. Har ya fi abban nasu fusa. Tattauna da jidda hankalinsa shi ma ya tashi. Nazifi har ya fi abban nasu fusata. Ya ce kin ga yarinya mara hankali? Wa ya gaya mata ana irin wannan? Alhaji ya ce dakata, tana da dalilin faɗin hakan. Ta gaya miki? Wani Umma ta ce yo, Alhaji ni da hankali na ya tashi ina na tsaya tambayar ta wanda take nufi. Ya yi kisa. Ya ce yanzu tana ina. Ta ce ta fita na san dai ba za ta wuce gidansu da Khalifan ba ko gidansu Fatima. Ya dubi Nazifi ya ce maza nemo mini ita a waya. Zo mu je masallaci mu dawo. Alhaji Nazifi ya yi kwafa zuciyarsa cike da haushi. Lambar Jidda tana ɗagawa ya ce, ke fitinanniya mun ji maganar da kika zo da ita, sai ki zo ki yi mana bayani. Bai jira jin abin da za ta ce bai kashe waya, suka yi alwala suka nufi masallaci. Ita ma Umma alwala ta yi ta yi sallah zuciyarta cike da fargaba. Sai a yanzu ne take son jin hujjar da Jidda ta taka ta taka take furta cewa ta san wanda ya kashe da Khalifa. A harabar gidan su Ummi Jidda ke tsaye tana neman wata waya Kiran yayanta ya shigo don haka ta fasa shiga gidan ta dawo da baya zuwa gidansu. Kafin baban nata su dawo daga masallaci ita ma ta yi sallah. Ƙannanta duka suna falo da abokiyar zaman ummanta Hajiya Zainab da suke cewa anti. Abba da Naziba suka shigo. Har gara fuska Abba tana nunawa zai karɓi maganar da da fahimta. Nazifu kuwa gallawa Jidda rara yake kamar ya shaƙe ta ya kuta. Ya tsani ana zaune lafiya a tado da fitina. Jidda na zaune gaban su Abbas gaban abbansa ta tankwashe ƙafafu kanta na kusa tana mai bayani da ya ɗaure wa kowa kai. Babu wanda ya katse ta sai da ta shiru. Nazifi ya ja tsage kai Jidda ni duk da haka wannan abubuwan Duk da waɗannan abubuwan da kika faɗa bai isa ya zama hujja akan wannan gagarumin magana ba. Shari'a fa saɓanin hankali ce kuma ita an yi mata laƙani da mace mai ciki ba ba a san abin da za ta haifa ba. Sannan Hausawa sun ce idan baka iya kama ɓarawo ba ɓarawo sai ya kama ka. Iya abubuwan da kika faɗa mana ya isa a dube su a yi nazari amma ba zai isa gami gamsasshiyar hujja da za a tunkari kotu da ita ba kai tsaye. sai an yi dogon bincike da taka tsantsan saboda kotu ba gun wasa ba ne. Wannan magana sai ta jefa mu a wahala. Umar ta yi farar ta ce yawwa Alhaji abin da nake son ka kalla kenan. Mutum yana cikin zamansa lafiya bai dace ya ɗauko ma kansa abin da zai zama fitina gunsa ba. Wannan magana ce mai sarƙaƙiya. Ce ta ce ku kwantar da ki kwantar da hankalinki insha Allahu Allah zai fitar da mu. ni dai addu'a ku nake nema ina ji a jikina wani nauyi ne ya hau kaina wanda ya zamo dole in yi ma in yi magana a cikin wannan lamari idan na zauna ina jin tsoro za a yi kwaɓa gaba ɗaya suka yi shiru kowanne zuciyarsa bata gamsu da abin da Jidda ke niyyar yi ba a san ransa Abba yana hana maga yi ba a san ransa Abba ya hana amma ga mamakinsu sai ga Abba na cewa Allah ya taimake ki Jidda, Allah ya tsare ki. Dama kowa ya san Fatima ba ita ta yi kisan nan ba, Fatima ba za ta kashe Khalifa ba. Daga wannan ranar rayuwar Jidda ta kasance a buye babu wanda ya san tana Kano, sai 'yan gidansu. Har zuwa ranar da kotu za ta zauna don yanke hukuncin ƙarshe tun da dai wanda ake zargi ta amsa wa kotu ƙarara cewa ita ta yi kisa. A ranar Fatima fuskar da ba tashin hankali sosai. idanuwanta ba waye sai dai jawur da suka yi yau kotu ta cika makin yan uwan Fatima har waɗanda ba su taɓa halartar kotun ba yau sai da suka zo Umi na zaune kusa da su inda kamar yadda ta saba kanta na kasa Fatima na tsaye kan mambarin amsa amsa kara bayan mai karanto kara ya karanto kafin kowa ya ce komai sai aka ji barista Abbas ya tashi ya nemi izinin magana alkali ya ce ya ba shi damar yin hakan Ya yi godiya sannan ya shaida wa kotu cewa yau ya zo da babbar hujjar da za ta gamsar da kowa cewa ba Fatima ce ta yi wannan kisan ba. Aka ba shi izinin ya gabatar da hujjarsa. Wata ƙofa ce ta buɗe jidda ce ta fito lamarin da ya sa kallo ya koma kanta. Ana shirin ganin abin da zai faru. Ita ma Fatiman kallon jidda kawai take yi cike da mamakin lamarin kamar yadda fuskar kowa a kotu ya nuna. ya nuna cikin waɗanda suka san Jidda. Kowa ma kan kowa kowa ma kenan ballantana babbar aminiyar ta Ummi. Barista sai gabatar gabatarwa da kotu Jidda da kuma roƙon kotu ta bawa Jidda damar gabatar da bayanin da ke ɗauke da da take ɗauke da shi. Aka ce duk za a iya yin haka. Bayan Jidda ta yi sallama ta fara da faɗin, ina gidan da nake zaune birnin London wani yammacin ya ji wayata na ringin. Ina ɗauka na ga lambar babbar aminiyata Ummi, hakan yasa na ɗaga da sauri muka gaisa, na tambaye ta lamarin gida da rayuwa, tace ce lafiya Jidda, sai dai ni ina cikin matsanancin tashin hankali, wanda yasa rayuwa ta ma gaba ɗaya ta fita daga raina. Na subhanallahi me ke damun kike faɗin haka Ummi? tace ce eh to Jidda, a iya sanin ki dai kin san tun tasowa ta ma'ana lokacin da na mallaki hankalin kaina. Babu abin da yake barazana da duk wani farin ciki na rayuwata wanda ya wuce Dr. Khalifa ko? Na amsa mata i eh, na sani ummi. Ta ce to Dr. Khalifa shi matsala matsalata ko kin san cewa zancen aurensa da Fatima ya tabbata? Na ce to ki yi hakuri mana ummi. Ni dai na san duk abin da ke faruwa Allah ne ya hukunta hakan zai faru. Sai dai ki yi hakuri. Domin kuwa lamari na Ubangiji yanda ya kaddara haka zai faru. Cikar imanin musulmi yadda da kaddara. cikin abin da ya yi wa mutum daɗi ko akasin haka. umi ta ja dogon numfashi ta ce, Jidda kina nufin in haƙura da ta Khalifa? Duk lokacin da na duk ɓata ina jiran dawowarsu daga Germany ya tashi a banza kenan. Na ce bai tashi a banza ba. Idan har zaki ya aiki da shawarar da zan baki. Abin da nake so ki gane shine idan zuciyar mutum ta damu da son wani abu kuma bai samu ba, yan bai samu ba ya dangana ga Allah yayi haƙuri ya ƙaddara cewa Allah ne bai ƙaddara abun nan da rabonsa bane to Allah zai dubi niyyarsa ya musanya masa abin nan da wanda ya fi shi dan a lokuta da dama mukan so abin da ba alheri bane gare mu abin da nake so in kai ki gare shi ummi shine ki kaddara Dr. Khalifa ba rabon ki bane a bisa abin da Allah ne ya kaddara ba wani ba domin wani ko wata bai isa ya kwace maka abin da Allah ya kaddara rabonka ba ne. In dai kin yarda da haka to sai ki yi haƙuri, na san abin da ciwo, amma in kin daure kin yi haƙuri don ki yi haƙuri don Allah, zai miki maganin damuwarki. An ce idan so su idan so cuta ne haƙuri magani ne. Ummi ta ja dogon numfashi ta ce, Jidda haƙiƙa ki ita ce a kan hanya, amma wannan hanyar binta ba zai yi ba, idan na bi ta mutuwa zan yi. Na ce ba ummi yaya za a ce wanda ya bi hanyar gaskiya ya mutu. Ta ce duk da ba zan taɓa yi haƙuri da Dr. Khalifa ba. Idan kuwa na ce zan haƙura da shi to mutuwa zan yi. Na ce to ni dai kuma ban san abin da zan ce miki ba. Ummi bani da abin da zan ce sai dai ki yi haƙuri. Ta ce ba zan yi haƙuri ba jidda. Na yarda na rasa Dr. Khalifa. Amma yanda na rasa shi sai dai kowace mace ta rasa shi. Babu macen da za ta more shi. Na ce ummi me kike nufi da faɗin haka? Kai tsaye ta ce kashe shi zan yi. A nan ne Jidda ta yi shiru, yayin da jama'a kotu suka ruɗe da hayaniya ana faɗin lahola wasu na salati sai da aka tsawatar sannan kowa ya yi shiru. Mai shari'a ya dubi Jidda ya ce kotu ta ji abin da kika ce. Akwai ƙarin bayani ko shi kenan hujjar taki. Sannan kuma akwai shaidar da zaki ki tabbatar da kotu cewa kun yi wannan magana da wadda kika kira ummi. Ta kaɗa kai ta ce ina da ƙwaƙƙwarar hujja ya mai shari'a. Cikin ruɗani na tambayi Ummi kashe shi zaki yi? Ta ce abin da kunnanki ya gaya miki shi nake nufi, tare da ƙara tabbatar miki da hakan. Tare da ƙara tabbatar miki da hakan kar ki ɗauka da wasa nake. Na katsaita na ce Ummi an taɓa irin wannan maganar da wasa? Ta ce yauwa gara da baki walar da kanki kun shakka abin da na faɗa ba. Na yi ajiyar zuciya na ce, Ummi, meye dalilin da ya sa za ki furta wannan maganar mai tada hankali? Ta yi dariya ta ce, Na gaya miki idan an na rasa kalifa to sai dai kowa ya rasa shi, har iyayensa da kowa nasa. Ya ce, Amma lallai yau Ummi na tabbatar ba ki da hankali, kuma ba ki da tunani. Ta ce, In dai akan da Dr. Khalifa ne, ba damuwa duk abin da za ki kira ni, kin yi daidai. Idanuwa na a makance suke babu abin da zan hango illa abin da na sa gaba. Zan aiwatar illa abin na sa gaba zan aiwatar wanda shi nake ganin zai bani mafita. Haka kunnuwa na a tushe suke ba zan iya sauraron kowane nasiha ko gaskiya ba. Da a ce zan ba hanyar gaskiya wannan hanyar da kika nuna mini ba zan kauce mata ba. Tunda hanya ce ta haƙiƙanin gaskiya. Na murya Ummi bakinki ne yake Bakin ki ne ke furta wannan kalma na ta'addanci? Ki ji tsoron Allah. Ki daina faɗa ni har kin sa tsoro ya kama ni. Ta bushe da dariya ta ce ki daina damuwa Jidda. Babu wanda na taɓa faɗa wannan maganar sai ki. Kuma na gaya miki ne saboda ke ɗin sirri na ce. Babu maganar da ba zan iya gaya miki ba. Duk nauyinta kuwa. Na ce me amfanin gaya mini? Tunda na baki shawara kin ki ɗauka. Hadda bakin ki kin ce abin da na faɗa gaskiya ne ki yi wa Allah ummi ki yi hakuri da Dr. Khalifa kada soyayyar soyayyarsa ta sa ki dan ni na fara zargin kin samu tabin kwakwalwa ne lafiya kalau kike ba za ki dinga furta wannan mummunan lafazin ba ta ce lafiya ce ta sa ni furtawa kuma jidda zan kuma aikata na ce to meye laifin Khalifa dan bai so ki ba ana soyayya dole ke yanzu za a tursasa saki son wanda ba kya ra'ayinsa ta ce ni ma ban ce miki da ta Khalifa ya aikata min wani laifi ba. Zan kashe shi ne don kowa ya rasa. Ya rasa shi, saboda sun nuna min rashin tausayi. Shi da iyayensa sun san ina son Khalifa amma lokacin da ya dawo daga Jamani ya rikice a kan cewa Fatima yake so, sai suka watsar da komai ba sa kallon kowa sai ɗansu. Suka fifita buƙatarsa a kan ta kowa. Aka ba shi Fatima, saboda ga ta ana Saboda gata ana buƙatar farin cikinsa. Idan hankali Khalifa zai kasance cikin farin ciki to ba su da damuwa da kowa da kowa da komi. Ba su damuwa da kowa ba da komi ba. Wannan ne dalilin da ya sa zan kashe shi kowa ya rasa. Na ce kai lallai ummi kin cika mara hankali. To na ji za ki kashe shi ba kya tsoron ke ma kar a kashe ki. Kin san fa hukuncin wanda ya kisa kashe shi ake yi ko ba ki san da haka ba. Dariya sosai dai tace ce na sani mana Jidda, an yi mutuwa hutu ce gare ni da kan rashin Khalifa. Ke bari in gaya miki wani abu matuƙar ina cikin duniyan nan ba zan bar Khalifa ya rayu da wata ɗiya mace ba. Da wata ɗiya mace ba ne ko zan yi haƙuri da auren Khalifa ba dai Fatima ba. Domin Fatima ta ci amanata ta yaudare ni. Na gama gaya mata sirrin zuciyata da niyyar ta taimake ni da sama mini fada a zuciyar Khalifa. amma ina maimakon ta yi min hakan ganin son da kalifa yake mata sai ta yi amfani da wannan dama ta bi da ta mallake zuciyarsa har ya dinga nunawa tamkar zai mutu ne idan ya rasa ta duk da fa Fatima da Khalifa sun san halin da nake ciki ba su tausaya min ba duk da ko ke din nan ba ki san sirrin zuciyata cikin abin da ya shafi kalifa ba yanda Fatima ta sani ta san yanda nake kwana ba bacci ta san yanda nake kwana ido idona na zub da hawaye. Ta san yadda nake ni ba ci ba sha, duk saboda na rasa kalifa amma Fatima ta share ta shiga cika a kanta, har sai da ta mallake shi. Ita kaɗai yake kallo, ita ce a gabansa. Wannan shine dalilin da ya sa na ce yadda na rasa shi, ita ma ta rasa shi. Na ce don Allah ummi me zan gaya miki fuskanci cewa wannan kuskure ne babba za ki tafka. Duk wannan abubuwan da kike faɗa ba hujja ba ne, wanda za ta sa ki raba Fati da Khalifa ta wata hanyar ballanta na ta wannan mummunan hanyar. dan Allah Ummi ki yi haƙuri. To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarin mu na gaba.